da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin rai mai taken jan zaki kashi na ashirin da shida ko a jikinta duk wannan maganganu da yake yi faɗi take yi cikin zuciyarta ina ruwa na da abin da kake faɗi in har zan samu in je gida in ga babba bakinsa na rawa ya ce ummul khairi me kawo ki ɗaki ya faɗa yana mai kallon kiɗin kofarsa a hannunta cikin isa ta ce na zo kwana a ɗakin mijina ne Awo, waye mijin naki ya bata amsa cikin ƙaraji ina zan sani ni ma dai an ce wai ɗakin mijina ne kuma aka ce in zo in kwana a ɗakin nan zazza da idanu ya soma ya ce in ji waye ya ce haka mami ce ta faɗa tana mai kokarin rage kayan jikinta har ta cire babban rigar sanyin da ke jikinta ta ajiye a gefen gado ta mamaki yake kallonta tana tassafa da marwa cikin ɗakin kamar mai neman wani abu sai ta dawo kusa da shi ta yi tsaye a kansa wanda dole sai ya sa shi faɗin wani na kasa gane miki ma khairi gaya min me kike bukata oh an gaya miki in an aure ana kwana da miji ne shine kika zo don a kwana da ke ko cikin rashin fahimtar zancen nasa ta ce eh na zo a kwana da ni ne karkada kai yayi cikin nuna damuwa ya ce amma yau na tabbatar baki da kunya kin taba gani inda mace ta kawo kanta ɗakin miji eh na taba gani ta faɗa tana turo baki gaba tare da suma gyara inda za ta kwanta a ina kika taba gani ya jefo mata tambayar yana mai binta da kallo tare da tashi tsaye dan zuwa gummomi ya ji dalilin da yasa za ta turo masa ita tsaf ya mance babu ke jikin kofar hakan yasa ya aje kofar ya je kofar ya je kofar ɗakin a razani juyowa yana mai kallonta ina makullin yake yana mika mata hannu alamar ta bashi ita ko tunda ta ga yayi hanyar kofa ta yi maza ta tura makullin karkashin filansa ban san inda yake ba amsar da ta bashi kenan a arziki yake bin zancen nata yana mata kallon ina wasa da ke ne ni dai ban san inda yake ba kuma ma ai dare yayi ka je ka nemi waje ka kwanta ko ka ci gaba da waya da kwartunanka ya ilahi ya furta yana maimaita kalmar kwartuwa wai har da ta san ma'anar kwartuwa samun waje ya yi zauna yana mai kallanta kalamanta yake juyawa ɗauko wayar ta yayi ya kunna ta tare da shiga watsap ɗinsa sakon Alhaji Garba ne ya shigo ganin alkhairi ganin khairi na kallonsa ne ya sa shi faɗin Alhaji ba zan bude voice din ba saboda ruwan sama ake yi. Kai rubutu zafi. Kare da ke kallon sa. Idan ta suka yi idan sa yayi akan idan ta yayi akan gashin kansa wanda suka kwanta lublub kamar kamar na larabawa yanda gashin ke sheke ne yayi bala'in burge ta. Hakanan ya sa ta tana sha'awar tabawa ta ji yanda yake. Shi ko yana ci gaba da cadda Alhaji Garba. Cikin jin daɗi Alhaji Garba ya ce, "Wai ina na Nusaiba ta da Salim dina. kokarin bashi amsa yake ji am yaji kamar abu ya tsinkaye a bayansa a razana ya juyo tare da sakin wayarsa a kasa ta mamaki yake kallon yadda kai rike shafa gashin kan nasa tana faɗin wow sai ka ce a fim san ta mamance abin da take yi shi ko cikin bacin rai ya ce hannun yana mai jin tsananin tashin hankali akan shafa kansa da ta yi ummul khayi har kin raina ni ko dan kin ga na aure ki a kauyen naku ne abin zai zo da matsala har da raini in banda rashin ido ina kike ina ke ina shigo min ɗaki na maganganunsa ne suka dawo da ita hayyacinta eh ni na ce ka aure ni din tana fari da idanuwanta tare da murguɗa baki ta kara da cewa wannan kuma matsalar ka ce ai ba daure ka akai ba akan dole sai ka aure ni ba babu na da shirme kuma wallahi kar ka kara faɗin kalmar kauye a kaina ehe na gaya maka ta kara shi zancen tana gungune girgiza kai yake a zuciyarsa sai faɗi yake in na cika biye mata rainin zai yi yawa amma kuma laifin Alhaji Galba ne da yasa nake kula ta kuma har da laifin mami cike da takaici ya tashi yayi ban daki dauke da rigar da zai canza zuwa na bacci ita kuwa kallon sa take har ya shige cikin hanzari ta bude wani sift da alamun tarin zannuwan gado ne a ciki babbar bargo ta dauko tare da shimfide shi a kasa ta kara da shimfide zanin gado simple mara nauyi kallon gadon nasa ta yi ta ga filo biyu ne hakan yasa ta je ta dauko daya ta daura akan shimfidar dariya tai tana kallon yadda ta yi shimfiɗa mai gwanin burgewa har wani tudu ya yi sama baki a washe ta ce yau dai a karma kalla za a kwanta a gadon niyas ɗin zamani cikin karfin hali ta haye gadon ta kwanta tare da bubbuɗe kafafuwanta blanket ta ja ta rufu tana mai limshe idanuwanta jin tsananin taushin da gadon yake da shi zuciyarta sai faɗi take ai dole yake tashi da wuri in ya kwanta cibiyan da gadon nasa yake da uban taushi habawa Allah ya saka wa mami da alkhairi da ta turo ni gidan taushi inda zan murmure har na tuna da gadona na gidan babba mai daɗin taushi tana surutan nata ta so Muhammad tare da rufe bakinta da tafukan hannayenta gyara kwanciyar nata ta yi tana shirin yin bacci ta ji karar buɗe kofar banɗakin hakan yasa ta rufe idanuwanta cikin tsananin tashin hankali yake kallonta akan gadon nasa a zuciya ya karaso ya suma bubbuga kafafunta wani wawan mai katai tana wash Allah wannan ai daukan alhaki ne yanzu ka san wani ka san wani kasa na tafi a baccin nawa shine zaka zo ka tashe ni kamar an ce maka yakin badar ake yi ke ban sa rainin wayo ya faɗa cikin kakkausar murya zaki sako ko sai nayi kasa da ke a wajen nan stupid girl ko kina da mental problem ne sassare idanu ta so mai nan take ta so mutuno wannan mutumin abokin faɗarta. bakinta na rawa ta ce wallahi kai ne na rantse da zatan ubangiji kai ne kallon kallon masu tsoratarwa yake jibanta da shi yace zaki sauka ko sai kin tsaya bata min lokaci bakinta na rawa ta ce ta min akarmakallahu kai ne wannan mutumin da ke zagi na akan titi sannan kake koyar da mu karatu a makarantar jin zaki amma wallahi ka cuce jin zaki tunda shi kamilin mutum ne kuma wallahi kai kadan in baka kai kadan in maka biyayya cap wato sai da ka san yadda kai ka shiga rayuwata dan ka ci gaba da zagi na ko sake da baki yake kallanta dan shi borin sai ga ta sauka a gadan nashi kar ka kai yake yana tunanin yadda zai tunkari momi dan gaskiya ba zai iya ci gaba da zama ɗaki ɗaya da wannan bebin robar ba katse masa tunani ta yi ta hanyar faɗin to wallahi baka zagi banza ba au ni ce stupid girl kai kuma tsawar da ya daka mata ne sa ta yin shiru tare da kame bakinta zaki mun shiru ko sai na ɗauki mataki akan ki eh mana baki karya ba ni ne Aliyu da kika raina akan titi in banda shirminki ki har kin kai in je neman aurenki ne me zan dauka a tattare da ke kar ki kuskura in kara jin bakin nan naki ya saki faɗin magana mara daɗi a kaina don wannan karan ba haɗuwar titi bane auren ki nake kuma dole ne in faɗa ki ji in hana kuma ki hano zaki sako ko sai na zaki sako ko wani abin kike jira zazzare idanu ta ce ban gane wani abin nake jira ba tsaki ya ja ya sauka na ce ko ga min ko dai sha'awa ke damun ki ne ya salam ta furta duk da bata san hakkin aure ba amma ta san kalmar sha'awa me yake nufi sha'awar mai zanyi ne ummul khairi ta faɗa tana mai ciza yatsa tsaki ya kara ja yana ciza labansa idanunsa ne ya sauka akan shimfidar da ta yi a ƙasa dawo da kallon nasa yi kanta ya ce wannan shimfidar na menene kika mun a daki wai baki san dare yayi ba ne tashi ki tafi dakin naku au in tafi baka ce take tambayarsa tsaki ya ja dan ya tsani rainin wayo bakinta na rawa ta ce wallahi wannan shimfidar ka ne nayi maka ai haka naga in na tana yiwa wa babba in har yana jin bacci sake kallon shimfidar yayi da kyau dan ya ga kallon shimfidar da inna roke yi babba, ya salam ya furta a cikin zuciyarsa ya ce ban ga irin ta nan ba ba ga irin ta nan ba tsananin ba ga irin ta nan ba tsakanin uwar da yar ba a san wanda ya fi wani nutsuwa ba yanzu a ce haka inna roke yi babba shimfida gaskiya akwai kura ya faɗa a cikin zuciyarsa sake haɗa rai yayi kamar bai taɓa dariya ba ya ce zaki sauka ki fice min daga ɗaki ko kuma kuma ki tabbatar kin kwashe tarkacen da ke kasa tunkan ranki ya gama mabaci. wallahi ba zan kwashe shi ba amsar da ya fito daga bakinta in kuma zaka iya kwana hakan babu shimfidar to kai ina na? ai babba in har in innaro ta bata masa rai kasa yake kwanciya to kai ma zaka gwada ne ta faɗa yayin da take kokarin rufe blanket din akanta da idanu yake banta yana imagine din furucin wai babba na kwana a kasa so ma drawer yake ko zai ga wani ke din ya bude kofar ya fita da ita Tun ta, ta zauta shi gashi baya son taba lafiyarta saboda lalurarta ya salam ya furta ganin bai ga kidin ba safa da marwa ya soma cikin ɗakin juyawar da zai yi ya ga har bacci yayi awon gaba da ita kallon beautiful face ɗinta yake yana faɗin kai wannan yarinya dole ne a raba auren nan nan gaba in ta kara bude idanu cewa za ta yi mu kwanta kasa ta bi kanmu ta wuce wata zuciya ta ce a'a Aliyu ka fa san komai duk wannan tunanin banza naka ne duk wannan tunanin banzan ba naka bane jiki a sanye ya ja bargon da ke kasa shimfiɗe tare da hawa kan kujerar ɗakin tirisi ta ya kwanta yana mai somawa da karanto addu'o'i kwanciyar sosai yake damunsa abinda baka saba ba sai juyi yake yana faɗin yau dai ga ta kaina ta yi na yau babu kare insha Allahu ya faɗa yayin da bacci mai nauyi ya yi awon gaba da shi ita ko mami zaune a ɗakin nata ta kasa bacci tunanin Aliyu da Kairi ya za su kasance a cikin ɗakin take kuma tana mamakin ya aka yi bai zo jin dalilin da yasa ta tura masa kairi ba anya Aliyu ba shi yake da ni ba wata zuciyar ta ce kila ya gamace ci a ɗakin sa kuma matarsa me zai zo yayi me zai zo wani neman ki kila ma yana can manne da ita suna jin daɗin rayuwarsu da wannan tunanin ta kwanta tana sake sake har bacci yayi awon gaba da ita karfe ukun dare na yi kairi kamar an ce mata tashi zumbura ta miƙe tana kallon agogon bangon ɗakin cikin idanunta da ke nuna tsantsar bacin cikin bacin da bai ishe ta ba miƙa dai tare da tuno addu'ar jin addu'a da jin zaki ke koyarwa a gidan rediyo idan an tashi daga bacci tana gama karanto addu'ar kai tsaye magungunansa ta je ta ɗauko tana mai karanta yadda ake sha a jikin fefa da ke jikin ledar maganin kofi mai kyau ta ɗauko daga kicin ɗin daga kicin ɗinsa tare da tare da tarar ruwa daga famfo babu abin da kake ji sai karar saukar ruwan famfon cikarwan ta yi a kofi tare da dawowa ɗakin kallonsa take yadda yake bacci a takure duk ya wani matse kansa kamar kifin gwangwani murmushi ta yi tare da ko murmushi ta yi ta karasa ko na menene hakan yasa sa ta karasa wajen nasa tana tunanin yadda za ta yi da shi Dan mami ta nuna mata baya son magani. a cikin baccin nasa ne ya ji kamar ana shafa kafarsa jin ta soma bubbuga kafansa ne ya sa shi buɗe idanuwansa a hankali tare da sauke su a kanta zara idanu yayi ya ce wayyo Allah wannan yarinyar ko dai aljina ce tare da samun wuri ya zauna yana binta da kallo da rinannin idanunsa magunguna ta ballo daga jerin kwayoyin tana mai faɗin amshi ga ruwa kashe ka. kallon hannun nata yake yanda ta rike maganin a yar yatsarta tare da kauda kansa gefe zuciyar na tafasa jikinsa na rawa don babu wanda ya taɓa tashinsa a tsakiyar dare sai wannan abin wasan yaran don Allah amshi maganin ka kasha, don girman Allah da manzansa ya ilahi ya furta jin ta ambaci Allah hakan yasa ya karbi maganin daga hannunta amsar kofar ruwan yayi tare da haɗe maganin daɗi ta ji a ranta ko ba komai ta taimaka mishi dan tsabar iskanci yana da magani ba zai sha ba wani fannin kuma tana jin daɗi za ta je ta ga babba nan da sati biyu kamar yadda mami ta faɗa garin yake bi da kallo ganin ta yi kicin dan ajiye kofin ne yasa ya lallaba a guje ya haye gadon nasa sauran ruwan da ya rage ta sha tare da yin sauri dan ta koma ta kwanta dan bacci ne a idanunta a firgice take kallon sa a kan gadon ya lulube da blanket kutumar bora uban can ta furta a guje ta yo gadon tare da hayewa har sai da ta take shi da kafa cikin tsananin damuwa ya dago tare da zama kan gadon yana kallon yadda take kokarin kwanciya kusa da shi Tsintar muryar ta yi tana faɗin kai har ka isa ka hau gado ni in kwana a ƙasa wallahi sai dai mai kwanan gado ɗaya ko ka sauka daga kan gadon nan haka jibe ka dan Allah ko kunya baka ji ba ba za ka iya barwa kanwarka gado ba gado ta kwanta ba tunda ta suma magana yake sauraron ta zuciyarsa na tsananta bugawa da karfi kasa magana ya hakan yasa ya kare gyara kwanciya zai yi baccin sa hannun kairi ya je a jikin kirjinsa da kuma matse shi da tai ta baya tana mai sauki ajiyar zuciya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kadai kalmar da ya furta a fili jin ta kara manne masa ta baya da shanunta suna kara nausawa a jikinsa lokaci ɗaya ji ilahirin jikinsa ya canza zuwa wata abu na musamman da bai san na menene ba kokarin tashi yake ya yi mata tsawa ya kuma sauke ta daga kan gadon amma ina sai ji yi duk jikinsa ya yi masa nauyi kasala ta saukar masa lokaci ɗaya ita kuwa kairi ganin duk abin da ta masa bai sa ya tashi ba ya sa ta zauna zaune gefen gadon tana cin faɗa ita kaɗai wallahi na lura baka da tausayi a ce ka bar matarka ta kwana a kasa kai kana gado me zai rage ka Don ka bar ni na kwana ni kaɗai akan gadon dago kai yayi dan ba dan baya jin zai iya kyale ta bai ba ta amsa ba kallanta yake yanda take cika tana batsewa idanunsa ne sauka akan rigar da ke jikinta tare da tabe baki cikin kasalalliyar murya wanda yake yi haɗi da hamma yace kaire wannan ɗakin nawa ne ba gayyatar ki nayi ba sannan wace ta turo ki bata haɗo ki daga gado ba babu dalilin da zai saki zo kina gaya min maganganu na banza alhalin kina da naki ɗakin ko in ce akwai ɗakin ku ke da najuwa sarka sake da baki take kallon sa au akwai ɗakin mu kace ai musulunci bai ce idan mace ta yi aure ba ta kwana a ɗakin yar uwarta ba ko ina wani lokacin ɗakin babba take kwana kuma ban taba ganin ya koro ta ba tsaki yake ta jerowa akai-akai yace ummul khairi ya ja sunanta da hawk voice wanda hakan yasa ta dago daradaran idanunta ta sauke su akan sa tare da bashi wani hankalinta na'am ta furta tana turo baki gaba dan ta san ba magana mai daɗi zai fito daga bakin nasa ba ta san yanzu sai ta ji ya faɗa mata shegiyar kalmar da ta tsana wai stupid girl kallanta yake na wasu dakika na wasu dakiku sannan yayi kwafa tare da faɗin ina son yin abin da innaro ke yi a ɗakin babba ne kina son yin abin da innaro ke yi a ɗakin babba ne eh ina so ta bashi amsa dan ta san bai wuce ta kwana a ɗakin ta fito ba murmushin mugunta yayi yace zan yi maganinta zan yi maganinta yanda ko da kuɗi mami ta turo ki ba za ki kara bin sahuna ba farcinsa ne ya girgiza ta jin yana faɗin oya maza cire kayanki subhanallah ta furta tana maimaita kalmarsa kamar ya in cire kayana yanke cibiya zaka yi min ne ko ka wanka zaka min ta jefa masa tambaya tana mai kokarin sauka daga kan gadon carab ya riko hannunta jin da zuciyar ta tsananta bugawa da karfi sosai ya ga ta tsorata ya ga tsoro a fuskarta ina zaki je ne bayan kin ce abin da in na roke a ɗakin babba zamu yi ko ba maganar uke ke yi ba Eh, maganar safara'u nake yi, amma ai ban taba ganin rashin kunya irin naka ba. Ya zaka ce in cire kayan jikina? Au, neman mata ka koma daman ba mu sani ba. Eh, shi na koma, kuma wallahi baki cire. Kuma wallahi in baki cire kayan ba, zaki ga yanda zan yi da ke a yanzu, ya faɗa yayin da yake kusanto ta. Kokarin saka ihu take, ta ji ya toshe mata baki da tafukan hannayensa. Kiciniyar cire mata riga yake yana faɗin, wannan shine hanyar da zan bi wajen samun sauki daga yarinyar nan. a fili kuma faɗi yake abin da ya kawo ki ɗakin kenan kuma zan taimaka miki kada ki zauce tana jin rigar ta shiga tana jin rigar tana jin rigar ta shi ma yana ja wayo dan Allah ka yakure wallahi zan kwanta a kasa ta wasa nake ai ban isa in ja da kai ba kariya kike umul khairi kin isa har kin yi yawa zaki nutsu ko sai na gyara ki tuno da kalmar mame tai da ta faɗa mata in har Aliyu ya ga ana tsoron to fa an shiga uku a hannunsa da wannan tunanin ta ce ba zan cire rigar ba kuma ni ba kurtuwa ba ce kamar sumayya da naji kana kiran sunanta cikin wayar ku shak ya tsaya ya ce sumayya ta ce eh ita fa nake nufi dadron taka ya ilahi ya furta yana nazarin kalamanta bai ba ta amsa ba sai ji ta yi ya daga ta cak zuwa sama daurewa ta yi duk da tana son yin kuka ko ihu amma kada ta ba shi damar ci gaba da raina ta yasa ta ci gaba da sauke ta ci gaba da cewa sauke ne. na ce wai me haka ne bata yi aune ba sai ji ta yi har ya fara jan rigar yana kokarin cire mata tana jan rigar hannunsa yana taɓa box ɗinta a rashin sani gabaki ɗayansu sai da suka shiga shock wani zuri suka ji a jikin nasu cikin tsananin mamaki yake kallon yanda ta limshe idananta ɗauke hannunsa ya yi daga jikinta tan gabaki ɗaya kuzarinsa ya kau tare da ajiye ta saman gadon murya a tausashe ce kin ga tsabar dare muke kuma ban san in kwanta ki kara tashi na kin ga akwai tashin asuba tunda baki iya kwana kasa ki kwanta daga gefen gadon police ban san baccin banza irin na yaran kauye ya kare shi zancen yana mai jan jikinsa tare da komawa makwancinsa ita ko gaba ɗaya ta rasa menene yake damunta samun kanta ta da bin umarninsa akan ta kwanta gefen gadon kwanciya ta yi ta juya masa baya kamar yanda shi ma yayi amma kowannen su ya kasa bacci sake sake suke da tunani daban-daban musamman ma akar makallawo da ji yayi wannan taushin da ya taba a kirjinta to na menene dan ya kasa tantance bobs ta ne ko dai wani abin daban ne a haka har bacci yayi awon gaba da shi ita kuwa kai da ta biyu ta kasa bacci Dama in dai za ta tashi tsakiyar dare komawa bacci yakan mata wahalar samu juyawa ta yi ta ji yana sauke numfashi alaman yayi bacci tsoro take ta kwanta bacci ta san za ta iya makara sallah da kuma bashi maganinsa na karfe shida hakan yasa bata kwanta ba tana ta karanto duk addu'o'i da ya zo bakinta sai da aka kira sallar asuba ta miƙe tare da shiga ban daki ta ɗauro ta soma da wanka shi ma a gaggauce ya tashi dan ya tara uban gajiya ne na rashin kwanciya da wuri sam ya mance da kairi a ɗakin hakan ya sa kai tsaye ban dakin yana miƙa wash Allah ya furta tare da karanto addu'ar shiga ban dakin faɗawa ban dakin ya yi cikin razani idanuwan sai sauka akan kairi da ke wanka shaya na sauka daga tsakiyar kanta zuwa gangar jikinta wani kara kairi ta yi har tana neman hanyar guduwa hango kayan nata ta yi kan kofa so take ta ɗauka amma ta kasa gani yayi ganin yayi tsaye ki kam tare da tsira mata idanu kasa ɗauki idanun sai a kanta tsoro ne ya kama shi ganin yanda shanunta suke a tsaye kyam kaman garman doki ruwan da kai da ta watsa masa a fuska ne ya sa shi sauki ajiyar zuciya tare da haɗe rai kamar ba shi ba ganin tana ɓoyewa kare kirjinta da tafukan hannayenta tana neman mafaka ne ya sa shi fita daga banɗakin tana ganin fitarsa ta soma sauki a jiyar zuciya akai-akai wayyo kairi ya zanye in fita a banɗakin nan wannan akarma kallawu ya kare min kallo haifuwar uwata wasu hawaye masu zafi ne suke bin kuncinta tana ayyana irin rashin mutuncin da zata masa ya san ya san da ita amma ya shigo wata zuciyar ta ce aike ce kika jawo kanki dan har ɗakinsa sa kika je kika biyo shi tsaki ta ita ce ni kan banda ina son zuwa wajen babba babu abin da zai kawo ni dakin sa yanzu da wani idanu zan kalle sa ta ya zan yi tozali da shi wayo Allah ya zan yi ne kayan da ta cire ne ta maida tare da ɗauro alwala kamar wata mai laifi aka ta fito tana kankame jikinta safa da marwa yake ta yi a ɗakin jin takun tafiyar ta ne ya sa shi waigowa gefensa ta raba tana kokarin wuce shi bai bi ta kanta ba sakamakon lokacin sallah yana karatowa a hanzarce ya alwala ya fito tunowa ya makullin ɗakin na hannunta ya sa ta hawa kusa da ita kallo ɗaya ta yi mishi ta ga ya gama ta gaya mata mugun ƙwarjini, musamman ma yanda idanuwansa suke da lemar alwalan da ya yi. bani makullin ya faɗa a takaice yana mai jiranta tare da kallon agogon hannunsa Allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba kawai don jin yadda za da kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin rai ɗaya mai taken jan zaki kashi na ashirin da shida ko a jikinta duk wannan maganganu da yake yi faɗi take yi cikin zuciyarta ina ruwana da abin da kake faɗi in har zan samu in je gida in ga babba bakinsa na rawa ya ce Umar khairi me kawo ki ɗaki na ya faɗa yana mai kallon keɗin kofarsa a hannunta cikin isa ta ce na zo kwana a ɗakin mijina ne au waye mijin naki ya ba ta amsa cikin ƙaraji ina zan sani